Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shiri na daren yau Asabar ɗaya ga watan Afrilu na shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda wa masu ruwa da tsaki a kan harkokin siyasa a Najeriya suke yunkurin yi wa hukumar tsaron farin kayan Najeriya wato DSS matsin lamba domin bankaɗo waɗanda ta ba da rahoton cewa suna yunkurin kafa gwamnatin riko ana ko suna yunkurin kafa gwamnatin rikon kwarya a Najeriya kafin rantsar da zababben shugaban kasar. Sannan muna ɗauke da rahoto a game da rantsar da sabbin mambobin hukumar tace labarai da zuba ido kan ayyukan kafafen labarai a kasar Nijar. albarkacin watan ramadan za mu kawo muku nasihar azumi amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a yau asabar kasar pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga tsallaken iyakar iran suka kai hari akan wasu sojojin sintiri da ke aiki a tsakanin kasashen biyu mummunan harin na tsallaken iyaka ya faru ne a gundumar kech da ke kudu maso yammacin lardin balukistan mai makwabtaka da iran a cewar wata sanarwar sojojin pakistan sanarwar ta kuma ce an sanar da bangaren iran game da harin don daukar kwakwaran mataki akan 'yan ta'adda a bangaren kasar da kuma hana faruwar hakan a nan gaba sai dai sanarwar bata bayar da karin bayani ba. Ofishin jakadancin Iran a Islamabad ya yi Allah wadai da haran tare da jajantawa iyalan sojojin da aka kashe. An sallami Papa Roma Francis a yau Asabar daga wani asibiti a birnin Rome inda aka yi masa jinyar cutar bronchitis mai shafar numfashi. A cikin raha ya yi magana da 'yan jarida yana cewa har yanzu ina raye kafin a wuce da shi fadarsa. A ranar Laraba ne dai aka kwantar da Francis dan shekara 86 a asibitin Gemelli Polyclinic bayan da rahotanni suka ce ya fuskanci matsalar numfashi bayan ya bayyana a cikin jama'a a filin St. Peters kamar yadda ya saba yi a duk mako. An ba paparoma maganin cutar a jijiya a yayin zamansa a asibiti a cewar fadar Vatican. Don nuna alamar samun sauki, fadar Vatican ta fitar da bayanan tsarin abubuwan da Papa Roma Francis zai yi a makon bikin Easter. Sanarwar ta ce zai jagoranci taron sujadar Palm Sunday a gobe Lahadi da kuma na Easter a ranar tara ga watan Afrilu da za a yi duka biyan a filin St. Peters kuma ana sa ran dabban masu zuwa ibada za su hallara. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kotun ɗaukaka ƙara da ke jihar Sokoto ta yanke wa wasu 'yan ƙasar China hukuncin ɗaurin shekara uku a kan kowane ɗaya daga cikin laifuffuka biyu da suka aikata. Laifuffukan da ke da alaƙa da zambar kuɗi har naira miliyan hamsin kuma kowannensu zai biya taron naira miliyan goma a kan laifuffukan. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wani dan kasar China ke fuskantar tuhuma a kan kisan wata matashiya a jihar Kano da kuma wasu da ke fuskantar tuhumar satar mai a Port Harcourt babban birnin jihar Rivers. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton daga Sokoto. A ranar 15 ga watan Mayun shekara ta 2020 ne hukumar yaƙi da masu tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya wato afcc ta gurfanar da 'yan ƙasar China biyu wato Mr. Meng Wing Kong da Mr. Zu Koi akan tuhumar su da hada baki da bayar da kudi naira miliyan hamsin kasa a wani bangare na bayar da toshiyar baki ta naira miliyan dari daya da za su bayar ga kwamandan yanki na hukumar ta efcc da ke sokoto domin dakile wani bincike na almandanar kudi da ake tuhumar su daga baya hukumar ta efcc ta sake gurfanar da su gaban kotun tarayya akan zargin almandanar kudi wato money laundering inda bayan jerin zama da kotun ta yi a ƙarshe ta yi watsi da ƙarar da aka shigar a gabanta kakakin hukumar ta efcc a yankin sokoto mai kula da jan sokoto kebbi da zamfara kamilu ibrahim ya ce hukumar ta efcc ba ta ji daɗin hukuncin ba sai ta shigar da karar zuwa kotun ɗaukaka kara da ke zamanta a sokoto wanda bayan sauraron bahasin ta yanke hukunci to shine ita kotun a filin jiya ta ce ta yi allah wadai da abin da kotun tarayya eh, da ke sokoto federal high court kenan ta yi sai kuma ta ce ba ma za ta ce a koma sake karar ba saboda akwai evidence enough akan karan da aka kai akan wannan cani canisawan ga kudin an kama ga su mutane an kama sai suka bada kudin ga wanda suka kawo ma kudin kuma ba su bi ta banki suka bada kudin ba kudin dama an yi shi ne ta neman lalata bincike saboda haka shi justice salba ya yanke musu hukunci shekara uku uku a gidan yari akan count one da count two kuma ya ci tara miliyan goma goma akan count one da count two ma kowannen su su biyu kaga mai dan ishirin ishirin kenan da kuma shekara shida shida kenan a gidan yari dama countin guda uku ne kwatarin count three shine sai ya soke shi ya ce ba za maimaita shi ba tun yana gaban kotun jihar sokoto ko ba yanke hukunci akan shi ba tukunna. Masana lamuran shari'a a Najeriya na ganin yanke irin wannan hukuncin yana da tasiri wajen koyar da darasi ga 'yan wasu kasashe da ke zaune a wasu kasashe. Muhammad Mansur Aliyu lauya ne kuma malami a jami'ar usman dan Fure da ke Sokoto yana ganin cewa hukuncin zai kara taimakawa wurin lallai a tabbata an daina harkan su baki su zo su kara lalata mu kasa. Kamar da alkalin ya faɗa ma da yake hukunta ɗan China, ɗan China ya faɗa cewa irin wannan laifin a ƙasansu hukuncin kisa ne gare shi amma musu zo suna ɗaukar naira miliyan hamsin cash kuna ba ma'aikaci ta ku lalata mu kasa don kare binciken cin amana da aka yi a wata jiha to haka dai irin wannan abubuwan kuma da si da yawa da za a koya ga wani can yana fuskantar hukuncin kisan kai a Kano ga wasu suna fuskantar hukuncin satan mai a fort Harcourt to za ka ga duk irin wannan abubuwan suna kokarin nuna wa baki darasi na in sun biyo zo mu su tabbatar su rika bin dokokin. Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa yana da kyau a rika hukunta masu tsallakawa zuwa wasu ƙasashe suna aikata laifuka waɗanda ba su yarda su aikata irin su a kasashen su na asali. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Maryam Doda kenan ta karanto mana labaran duniya da nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. Kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin kwararru a fannin shari'a da manazarta a harkokin siyasa suna ta tafka muhawara a kan batun kafa gwamnatin wucin gadi da hukumar tsaro ta farin kaya ta ce wasu suna ƙoƙarin yi a Najeriya. duk da cewa babu tanadin yin hakan a kundin tsarin mulkin kasar bayan an gudanar da zaɓe. Daga Abuja wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu kuma ga rahoton da ta haɗa mana. Shugabannin jam'iyyu goma sha takwas na ƙasa sun yi wani taron gaggawa a Abuja inda suka buƙaci hukumar tsaro ta farin kaya DSS da ta hanzarta bayyana sunayen waɗanda ke shirin kafa gwamnatin wucin gadi a ƙasar. Wannan zama ya biyo bayan wata sanarwa da hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta fitar mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawunta Peter Afunanya da ta ce ta gano wata maƙarƙashiya da wasu 'yan siyasa suke yi na yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar karan tsaye da nufin kafa gwamnatin wucin gadi a ƙasar. Shugaban majalisar bayar da shawara ta jam'iyyu IPAC ya bagi Yusuf Sani shine ya jagoranci zaman majalisar ga bayanin da da ya yi wa muryar amurka banda cewa ya sa mutane da yawa cikin fargaba musamman mu 'yan siyasa zai kawo cikas ga tafiyan demokratiya da muke yi a najeriya kuma kamar da kika sani tun da aka gama zabe na shugaban kasa da na gwamnoni da na majalisa akwai kurakurai wanda yake ba za a rasa wanda ba su ji daɗin abin da ya faru ba kuma a tunaninsu su kila za su su dauki mataki na wanda a ganin su zai kwace masu hakkinsu. Da yake tsokaci akan batun manazarcin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya ce akwai abin dubawa a wannan batun. Wannan ma abin dariya ne. Shi hukumar lake a asiri na farin fula da ya fito da sanarwa. Ai wannan ma ya bani dariya saboda me ya kamata a ce ma kafin su fito da sanarwar wannan sun kame waɗanda ma suke tunani ko suna yunkuri ko kuma a suna ma ambato wani abu kamar ne aka ya kamata a ce yanzu an kama su an gurfanar da su a gabar alkali a kotu. Ba wai su ba da sanarwa a sana cewa akwai wayansu da suke son sa da tarzoma ta hanyar kafa gwamnati na rikon kwarya ba ai wannan ba abin tunani bane ko ba abin da ya kamata a yi bane to wai menene kundin tsarin mulkin kasa ya tanadar wa irin wannan matsayi na gwamnatin wucin gadi masanin harkokin shari'a mai nasara kogo Ibrahim Umar ya nazari cewa in muka dauki tsarin mulkin Najeriya babu inda aka fito aka yi magana cewa Najeriya za ta zama shugabancin ta karkashin rikon kwarya akwai inda dai aka yi da dama ma amma kuma lokacin ya riga ya wuce don an riga an yi zaɓe sashi na 64 sakin sashi na biyu ya yi wannan magana ya ce majalisar ƙasa ta tarayya tana da damar da idan ƙasa tana cikin yaƙi kuma a ra'ayin shugaban ƙasa ba za a iya a yi zaɓe ba to ita wannan majalisar za a buƙace ta kuma an buƙace ta ta amince a ɗaga ma wannan lokacin gwamnati ɗin nan maimakon wato shekara hudu hudu da ake da shi to za a ɗaga ma gwamnati ya zama ana da ƙarin wata shida shida shine abin da yake kawai ya danyi kama da wannan kungiyar gwamnoni ta ƙasa ngf da ƙungiyoyin fafutukan ƙwato yancin yan ƙasar irin su huriwa da sislak duk sun amince da wannan kira da majalisar ba da shawara ta jam'iyyun ƙasa ta yi wa hukumar dss na kamo waɗanda ake zargi da neman kafa gwamnatin wucin gadi a kuma hukunta su madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda aka yi bukin kaddamar da ayyukan sabbin mambobin hukumar tace labarai da zuba ido kan ayyukan kafafen labarai wato council superior de la communication csc a takaice wanda kundin tsarin mulkin kasar ta nijar ya yi tanadin cewa wajibi ne irin waɗannan jami'ai su yi rantsuwa a gaban alkalan kotun council tat kafin su kama aikin hukumar mai wa'adin shekaru biyar wakilin muryar amurka a yamai sulimu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wakilan kungiyoyin 'yan jarida da na ma'aikatan wayar sadarwa da na kungiyoyin fararen hula da masu kare hakkin mata da na mawaka da wakilin shugaban kasa da na firaminista da na shugaban majalisar dokoki ne ke kunshi a hukumar ta su superior de la communication csa waɗanda daga yanzu ke da nauyin kula da ayyukan tace labarai da zuba ido akan harkokin kafafen labarai kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadi waɗannan jami'ai sun yi rantsuwa a gaban alƙalan kotun raba gardama wato conseil d'etat je de bien et fidèlement remplir mes fonctions. A ƙarshen wannan biki na tuntubi Madam Usaini Hadiza Kubra Illo ɗaya daga cikin bobin CSA wacce ta bayyana min matsayin wannan rana a gare ta. Yau mun yi rantsuwa gaban Allah gaban al'ummar ƙasa za mu yi aiki da adalci da gaskiya kuma cikin haske sanin kowa ne cewa wannan aiki namu aiki ne da yake buƙatar ƙa'ida. idan ka bi ka'ida ka bi dukkanin hanyoyin da suka dace za ka yi ka cikin kwanciyar hankali da aminci ba tare da ko wata hukuma ko wani abu ya ce ka yi wani abu ba kamar yadda ayyukan watsa labarai ke matsayin kashin gadon bayan dimokuraɗiyya haka hukumar sadarwa ke matsayin ginshiki akan maganar mutunta ka'idodi da dokokin aikin watsa labarai a kowace ƙasa wannan yasa wakilin shugaban ƙasa a sabuwar hukumar wato tsohon ministan watsa labarai salifu labo bushe ke fatan samun haɗin kan kafafen labarai a wannan tafiya. Ni na yi aiki da su dama, amma in na ce maka na samu wasu matsaloli sayan ce na yi karya. Kullum ce musu nake yi shi ɗan jarida ta kamata shi ke ganin abubuwa. In ya gani ya faɗi abin da ya gani. Kai ya ƙirƙiro abin da bai gani bai ce an yi kaza an yi kaza shi ko cikin karya ne. Su ma rantsaci ne. Kamar yadda muka rantsa yau. kuma rantsuwar da muka yi kowa muka ma ita a taimaki mutane su yi aiki kan gaske. a zaman da suka yi sa'o'i kaɗan bayan da suka yi rantsuwar kama aiki mambobin hukumar sun zaɓi salifu bushe a matsayin shugaba sai mataimakin sa suleiman muhammadu a ranar talatin ga watan maris ɗin da ya gabata ne shugaban ƙasa muhammad bazum ya saka hannu akan takardar naɗin waɗannan jami'ai wato kwana ɗaya bayan shuɗewar wa'adin tawagar da dr sani kabir ya shafa shekaru biyar yana jagoranta Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Muni Barma. Masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a akan mitoci 16 31 Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata akan adireshinmu na yanar gizo www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin ɗanbun masu mu kan abubuwan da suka shafi azumi kama daga ragowar bayanin da aka fara makon jiya kan goman ƙarshe. zuwa an so shi kan daren lailatul kadiri da zakatul fitr makomar wanda ya azumi bai yi zakkar ba da lokacin da ake bayar da ita da waɗanda suka cancanci a basu zakkar daga ƙarshe kuma sai batun sallar idi. To idan ɗanbun masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman duguri sheikh muhammad ibrahim duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin ku inda zai fara da raguwar bayani kan daren lailatul qadri wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake neman Allah ya ɗaukaka maka ya baka lada in ka dace da daren lailatul qadari to khairun min alfi shahar ya fi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84 to me kake zato wadda allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara hamsin kafin ya koma ga Allah kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren lailatul kadari kai ko sau goma ne kai ko sau biyar ne ka yi lissafi tamanin da uku uku kawai ma ba ma da hudun ba sau biyar nawa zai baka kaga kenan wato mu al'ummar annabi sallallahu Allah ya mana baiwa shekarunmu ba sa da tsayi amma ayyukan mu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu yau idan ka hada shekara 80 80 ko 83 akalla sau goma suna da yawa to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato saba'in ko tamanin din ba to sai gashi aka kara baka ladan wanda ya shekara tamanin tamanin sau biyar ko sau goma ko fiye da haka yana ibada kaga wannan ba karamar baiwa ba ce ba karamar garabasa ba ce kuma ba a ko ina ake samun ta ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na ramadan watan azumi wadda kuma allah ya kara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzalin hakika mun saukar da shi alqur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki shine daren lailatul kadari lallai mun kasance masu saukarwa domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki kamar ainihin sadaka kamar kyaututtuka kamar sada zumunci a cikin ne na hakika ibada muna bidar albarka wato kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambaya ita wannan zakka ta fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce mu'akkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda ya azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma ɗa duka an farlanta mana fitar da wannan zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na ramadan wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata sannan kuma ita wannan zakka ta da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba ana fitar da ita ne da abinci abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suke suka fi amfani da shi alal misali ana fitar da ita da alkama ana fitarwa da shinkafa ana fitarwa da gero ana fitarwa da dawa ana fitarwa da dabino ana fitarwa da zabibi ana fitarwa da sha'ir da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shi ne ko wanda shi ne mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki sadakan fidda kai in so shi ne samu bisa rinjayen sahabban annabi sallama da kuma magabata to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah in ma bai samu a haka din ba to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita domin hikimar ita ce idan ka ɗauki ɗanyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankinku wadda sai an dafa kafin a ci to kaga akwai buƙatar a sarrafa wannan abin tana yiwuwa kuma shi wanda za a bashi ɗin nan bai ma da kuɗin da zai niƙa ko kuma kuɗin da zai cefa ne a don cin abincin sallah ɗin wadda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zamo yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murnar za su yi Sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya na haƙuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki wadda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu saki abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudun nabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda ɗaya guda biyu guda uku guda hudu to sai a bawa kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun mudun bi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shi ne na mutum ɗaya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cire wa kansa da farko bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa na nufi matansa in yana da 'ya'ya cikin 'ya'yan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa ita ma za a fitar mata sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar na nufi a abincin Allah ya bashi ga shi kuma yana da damar ya fitar kuma ya yi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa ya ki fitarwa to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karban aikinsa na ibada da haka muna fatan Allah ya tsare mu sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatar fitar ba wata zakan fit da kai to dama kamar da aka yi bayani ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu rauni ko mabukata kenan wanda allah maɗaukin sarki ya kaddara ya kai azumin amma allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan da kai da shi ba to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi kuma babu inda zai nema ya samu don haka yana daga cikin waɗanda za a basu a su ma su yi bukin sallah suna masu farin ciki tare da sauran 'yan uwansu al'ummar musulmi sannan wa ya kamata a bawa zakar to duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar yadda muka yi bayani ake bada ta ga mabukata na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take to har yanzu dai ba za a ce za a daina fudda zakan ba don haka za a nemi waɗanda suka fi bukata ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita to waɗanda suke ƙasa da su wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama to babu shakka a yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan idi a ranar karamar sallah wato sa'idul fitr zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama a akalla kwaya bakwai ko kuma dai kasa da haka kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba haɗiya za a yi to wannan gaskiya al'ada ce ba wani abu ne wanda yake da nassi wanda yake sarihi wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah wato ma'ana safiyar sallan idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr idul fitr to akan buƙaci a ci abinci ne a ƙoshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba da safe tun kafin a je idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin idi saboda haka abin da ake yi kenan sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai a'a duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka wanka ta ainihin wato ibada wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba duk sifofin su ɗaya ne sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai karfi mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawaka ya shafa turare sannan an so ya ainihin wato riki wata 'yar sanda ko kuma wani abu dai a hannunsa in ta samu yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa sannan kuma in ya isa masallacin to tunda ita sallar kanta a nafila ce to ba a yin wata nafila kafin ta wato ma'ana mutum kafin zuwa liman ya ce bai yi tahiyatul masjid a ranar idi ba a yi sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana yan kabarbarinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd har ya isa masallaci ya zauna sannan da liman ya zo ba a da ikama sai dai a miƙe kawai a yi harama sannan a yi da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ya kuma karbi dukkan ibadunmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da mu Salaman Abo da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. da Ibrahim ka almasi garba. To albarkacin wannan wata mai tsarki ga nasihar Ramadan. Assalamu alaikum. Abin da ya shafi akan tsafta. Ah. Annabi yana cewa annazafatu min al-iman. Yin tsafta yana ɗaya daga cikin imani. Me ake nufi na farko in kaga tarbiya na addinin musulunci. Ba yadda za ka ka fuskanci Allah sai ka yi tsarki, ka yi alwala, ka yi abin da ya kamata sannan ka je ka fara sallah. Ko kuma a'a ka sadu da iyalin ka ne ko kuma mace ce akwai jinin biki in ya zo mata dole sai ta yi wanka. Saboda haka addinin musulunci ka tamtam ɗinta akan tsafta take. Haka kuma filin da za ka yi ibada in dai bai da kyau ko kuma yana da abin nan ba da za ka yi ibada gujin saboda haka addinin musulunci ya ba da muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokaci da ake ciki ana so mutum na farko ya zamana yana fita tsaf na biyu ya zama zamana kuma ya kare bakinsa yana ta brush don wani lokaci in ka je kana tadi da mutum bakinka yana ware kana shutar da shi kuma duk lokacin da ka shutar da mutum ka cushe shi a musulunci don haka ire-iren wayannan kai ko kaya kasa inda suna tsami ka zo kusa da mutum ba zai farin ciki kamar mutumin da yake da da taurari a sa ba saboda haka muna kira ga jan uwa a kula da wannan fanni fanni ne wanda yake da fadi kuma yana da girma a musulunci addinin musulunci bai sarki bai bar shi haka a saki haka kawai adalci abu ne wanda yake da ya zama na wajibi alkur'ani ya faɗi zancensa ya faɗi kuma a illanta inda har ba a wannan adalci ba na ɗaya yin adalci zai kawo al'umma salama na ɗaya na biyu zai kawo natsuwa tsiya da sauran abubuwa na bala'i faɗa da sauran yaƙi zaɓi da ire-irensa duka in dai akwai adalci to ba za a gani ba saboda haka muna kira ga jama'a adalci ba sai a shugaba kaɗai ba an kanka kai mata adalci me ne kar ka ɗauki hannunka ka je ka ɗauki kayan mutum kafanka kai ka kai ta inda za ka je ka sabi ubangiji Allah ya amfana wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. A yau Asabar kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga tsallaken iyakar Iran suka kai hari akan wasu sojojin sintiri da ke aiki a tsakanin ƙasashen biyu. An sallami Papa Roma Francis a yau Asabar daga wani asibiti a birnin Rome inda aka yi masa jinyar cutar bronchitis mai shafar numfashi. A cikin raha ya yi magana da 'yan jarida yana cewa har yanzu ina raye kafin a wuce da shi fadarsa. To sauraro da haka za mu karkare shirin namu na daren yau Asabar sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da injiniyan mu na yanzu Bob ni Aisha Mu'azu nake muku muku fatar ai sahur lafiya kuma a hutun ƙarshen mako lafiya. Ma'asala.